<laughs> Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Yau ba bako wannan saƙon daga abba na abba yake. Saƙo ne na bangajiya tare da jinjina ga kwankwasawanmu musamman kwankwasawan jihar Kano yadda suka kada ƙuri'ar su jiya suka kasa suka tsare suka raka suka jira suka kwana wayo wayo kwankwasiya amana ce wato ina ƙara gode muku ina kuma ƙara jinjina a gare ku ina ƙara kuma tura saƙon bangajiyata sai dai akwai saƙo ba na so mu tsaya ga cewar ai komai ya yi kyau kowa ya san cewar nasara tana tare da mu kuma muna ta garinta to abin da ya dace da mu yanzu shine mita addu'a mi ta karanta hasbunallah wa ni'mal wakil har sai an bayyana sakamako officially tukunna mu zo jiya mun tauna karas kowa ya gani tukunna mu zo mu karashe tauna karas mu har da su yalo eh <laughs> don Allah kar mu manta addu'a tana da muhimmanci sannan kuma amana kwankwasiyya amana ce Say good, year. One love.